hukumar kula da ziyarar kristocin Najeriya zuwa Jerusalem da kuma wasu abokan gwamnatin jihar Kaduna ne suka shirya wannan taro da aka fara a jiya talata. kuma shugaban hukumar ta kristoci rabaran yakubu pam wanda shine shugaban kungiyar kristocin arewacin Najeriya a jihohi goma sha tara ya bayyana tasirin wannan taro ba mu zuwa nan domin mu yi zama kawai a gama a cikin jawabi mun ce duk abin da jama'a suka yarda cewa ita ce kwayan maganin wannan damuwa za mu biyo baya mu duba cewa an aikata in a gefen gwamnati ne in a gefen sarkuna ne in a gefen hukuma ne za mu bi baya jama'a kowa yana da hannu da haki a kansa a mayar da zaman lafiya a nan wurin ba mutum daya ba ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Krista a Najeriya shugaban ɗarikar Pentecostal na ƙasa Apostle Emmanuel Nuhu Kurama na cikin waɗanda suka halarci wannan taro. Gaskiya shine wannan taro shine farkon taro da za a tara duka saudan Kaduna wuri daya a fara maganar zaman lafiya iri wannan. Zama din ya hada kowa da kowa ne. to wannan lokaci ne muna so ko da waye ne yana da kowane irin hikima ne ya kawo ta daga wurin Allah don ya taimaka mana mu samu zaman lafiya to addu'a mu kenan a wannan taro wani abu da ya jawo hankalin mahalarta wannan taro dai shine rashin halartar kungiyar kristocin Najeriya reshen jihar Kaduna da kuma kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna ta Sokafa da wasu kungiyoyi da suka fito daga kudancin jihar Kaduna wanda wannan ya sa shugaban kungiyar Fulani ta miyar Allah a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tugga ya ce akwai matsala matuƙa. duk abin da za a yi kada kowa ya ɗauki doka a hannun shi idan wani abu an maka wani abu ka sanar ma jami'an tsaro domin su ɗauki matakai ɗaukan doka a hannu bai kawo ƙarshen damuwa iri wannan zama shine solution na kawo ƙarshen abubuwa amma akwai matsala domin idan ka duba a nan kan na kaduna state ba ta nan sokafu ba su a nan kuma a yanzu na da press release ɗinsu wanda su ba su aminta da wannan zama ba su sai sun san ma wane mutane ne suka organizing wannan kaka ya nuna halama mutane ne wanda ba su fatan alheri ga al'ummarsu inda an ce ma zaman lafiya ne kowane irin mutane karka nemi masu wasu kira inda an kira ka kan zaman lafiya ne ka zo ka ba da gudunmuwa kawai To ko me wannan taron koli kan zaman lafiya a kudancin jihar Kaduna ke son cimma a ƙarshen kwanaki ukun da zai yi ana gudanar da shi? Pastor James Wuye shine shugaban kwamitin tsare-tsare na wannan taro. A cikin bororin na yanzu yanzu shine a takaita ko kuma a kawas ko kuma a dakatar ko kuma a hana bala'in kashe-kashe da kera. Na biyu a kawo zaure na ma'amala na tattaunawa da juna. Na uku shine mu iya kafa tubuli na gida na masu gida waɗanda suke jin zafi abubuwan da ke sane suke samun su ba sai na inuwa na nesa ba su su fitar da hanyoyin da za su sarrafa takaddama a nan da kansu sannan na ƙarshe shi ne mu dawo da zamantakewa da ake da shi tun fil azar na mutane masu kaunin juna masu yafewa juna masu marabtan juna tuni dai rikice-rikicen da ake yawan gani a kudancin jihar kaduna da kuma hare-haren da aka gani na baya-bayan nan ya jawo ƙungiyoyi daban-daban a wannan ƙasa suka tsoma baki don ganin an kawo ƙarshen dukkanin damuwa domin ko a kwanakin baya sai da haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin najeriya ta shirya makamancin wannan taro ta kuma kafa kwamitoci domin samar da mafita isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya